بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bai haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake da fuskokinmu a wannan yammaci na asabar na ashirin cicif ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1434 kuma yammacin da idiri da 29 ga watan shida shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah a darasin da ya gabata man yi magana ne a abin da ya shafi azumi a cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya a yau a darasinmu na 42 a cikin wannan littafi za mu tashi babi na biyar ne babi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya malin ya ware shi ne da guda don yi magana akan abin da ya shafi itikafi wanda ke itikafi ba karamar ibada ba ce babbar ibada ce itikafi yasa malam ya biyo bayan shi da ya biyo babun azumi da babun itikafi kasancewar fara suke shi idan aka ce itikafi a gundarin bakin larabci na al'ukuf yana ba da ma'anar almulazamatu ala shi lizimtar abu kulura almulazamatu ala shi lizimtar abu mutum ya makalkale ma abu ya lazimce shi dimin da'iman yana tare da shi wannan abin na alkhairi ne ko na sharri ana kiran shi da suna al'ukuf ma'ana lizimtar abu wannan da ran bakin larabci kenan kaga ubangiji subhanahu wataala ya ba mu bayanin wannan yace wa jawazna bi bani isra'il bahra fa'atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum ko ala asnamin lahum sun lizumci wani gunki nasu wajawazna bi bani isra'il bahara sai muka tsayar da bani isra'ilawa muka ƙetare da su wannan teku din wato ala qaumin suka zo suka samu wadansu mutane ya akufuna ala asnamin lahum sun lizumci wani mutum wani gunkin su daga sun lizumci gunkin su da lafazin ukuf itikaf kenan kun fahimci wannan da kyau ko haka nan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yake ce da mutanansa ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun wannan irin gumakai ne waɗannan ku kuka riga kuka makalkale musu duka gana an bace itikafi da ma'anar sharri dan gunki sharri ne bala'i ne haka nan kuma Allah ta'ala yake cewa wa tahir baiti lit ta'ifina wal akifina wa ruk'is sujud haka an bace itikafi ma'anar alkhairi kenan shi sa an aka ce al itikaf abun da ran bakin larabci na al'ukuf kenan yana zuwa da ma'anar abin da yake lizimta abu wannan abu na alkhairi ne ko na shari amma idan aka ce itikafi a yaren musulunci da Allah ta'ala ya ce wa tahir bai ce lit wal akifina wa ruk'i sujud da yace wala tu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid shine al-lubtu fil masjid lil ibada shine zama a masallaci wanda yake ga an tsamo wannan bayani wannan ta'arifi an tsamo daga cikin lugha zama a masallaci ma'ana lizimtar wannan wuri da mutum ya zauna lil ibada don ibada ala wajen maksus ibadar a tsarin da aka keɓance maka ka yi ta wannan shine abin da ake kira itikafi hakan ya kasance ba a lokutan jinin al'ada ba ko jinin biki ina ba ta mun gane wannan da kyau ko to kaga wannan shine itikafi lizumtar masallaci dan ibada tun an ce lizumtar masallaci ya nuna in mutum ya zo na inda ba masallaci ba bai yi itikafi ba ya nuna kenan in mutum ya je masallaci ya zauna da ya dan zauna kuma sai ya fita ya dan yi fira sai ya dawo bai zama itikafi ba sauraka yanzu mun san menene itikafi mun san shi a gundarin bakin larabci mun san shi kuma shar'an abu na gaba na biyu kenan akwai tabbatu na itikafi a shar'ance shin yi itikafi ya tabbata a shar'ance ko bai tabbata ba itikafi ya tabbata a shar'ance ya tabbata da nasu alqur'ani mai girma ya tabbata da sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama hakan nan ya tabbata da ijma'i tabbatuwar shi a nasu alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ɗaya kenan haka nan yana cewa wa tahir bai ta li qa'ifina wal akifina wa ruku'i sujud wannan da yana tabbatar da itikafi kenan sawa'an al akifu fihi wal ba'd al akifu fihi wal ba'd kaga duk waɗannan ayoyi sun tabbatar da itikafi a shar'anci ɗaya kenan hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun tabbatar da itikafi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi itikafi a goma tsakiya na watan Ramadan yana shirye-shiryen fita sai ya ce wanda ya yi tikafi tare da shi a goma tsakiya ya wuce su wuce zuwa goma ta ƙarshe domin dalilin ƙadar yana goma ƙarshe imam bukhari ya kawo hadisi wa kake nan yanzu itikafi yana cikin ayyuka na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi itikafi a rayuwarsa bayan rasuwa shi kuma ma iyalai sun ci gaba da yin itikafi wanda yake wani yana tabbatar mana da abin da muka sha maimaitawa duk ibada da aka ambace ta ta shafi maza ta shafi mata ba za ka cire mata ba sai kana da wani dalili annabi sallallahu alaihi wasallam kafi bayan rasuwarsa iyalan sun yi itikafi yana na araye iyalan sun yi itikafi ina fata mun gano wannan da kyau hakan nan kuma al-imam al-qarafi ya to ijma'i akan malamai sun yi ijma'i akan tabbatuwar itikafi kaga wannan shine abin da yake ibada ya tabbata a nasu qur'ani ya tabbata a nasu hadisi sannan kuma ijma'i ya tabbata da shi wannan kenan sai abu na uku shine menene hukuncin itikafi tabbatuwar shi a shari'ance daban hukuncin shi kuma a shari'ance daban lura da ke ko itikafi suka ce min na nawafil alkhair yana cikin nafil fili ne na alkhairi kenan itikafi ba wajibi ba ne. domin a duk lokacin da kaza an ce maka hukunci akan abu mai hukuncin kaza a shar'ance ana nufin wannan abun wajibi ne ko haramun ne nau kenan biyu dai ko ka mai hukuncin wajibi ko ka mai hukuncin haramci biyu kenan ko ka mai hukuncin ya halatta abin nan mustahabbi ne uku ko ka mai hukuncin makaruhi ne hudu ko ka mai hukuncin ya halatta biyar waɗannan su ne ayyukan al'akamu shar'iyya taklifiyya duk abin da aka ce hukuncin za ga ya koma ɗayan waɗannan abubuwa guda biyar ne da kada mai akhbari ya ce wala hilalu an yi fa'ala fi'ilan hatta ya'lama hukum Allah fi yana nufin hukum Allah shine ɗayan waɗannan abubuwa guda biyar duk abin da aka ce yi yana da lada yana da fada yana da kaza mai matsayin shi a ɗayan waɗannan abubuwa biyar shin wajibi ne mustahabbi ne makaruhi ne haramun ne halas ne wannan su ne hukunce hukunce sai malamai suka ce itikafi mustahabbi ne yana cikin ayyuka na fifile na alkhairi yana da falala domin ka kallaci falalarsa ka duba ga ubangiji subhanahu wata'ala yana bayanin sallah da tsawafi yace wa tsayir bai tiya li ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud ya sanya itikafi a tsakanin tsawafi da sallah wanda yake wannan ba karamar falala bace ubangiji subhanahu wata'ala da ya ambaci itikafi ana ya sanya itikafi tsakanin dawafi da kuma sallah ce wa tahir bai ta li ta'ifina sai ce wal akifina wa rak'is dai kenan sannan kuma da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi mashi lalle ilalla yana nuna ba karamin alkhairi bane abu ne mai falala gaske a wannan hukunci da kaji cewar yana cikin nafi na alkhairi sai kai yunkuri za ka tafi kafi sai mahaifinka ya ce bai yadda ba sai ya sai ka bari saboda itikafi musahabi ne biyayya ga mahaifinka wajibi ne ba ma ka zo ka tambayi malam kayi shirin za ka tafiya za ka tafi kafi mahaifinka ya ce bai yadda ba ya kenan ba wani ba batun ya kenan kamar tambayi malam ma nuna mutum bai abin nan ba mutum ya kwanta kayan shi kawai ko ka san hikimar ko baka san hikimar da ta sa ya ce ka bari ba na wannan shine takaitaccen mukaddima akan abin da ya shafi itikafi zamu shiga bayanin da malam yayi a cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya qala rahimahullah al-bab al-khamis fil itikaf malam yace al-bab al-khamis babi na biyar a cikin babi goma sha ɗaya don ma ya ce mana babi goma sha ɗaya ne a cikin iziya sannu a hankali yanzu mun zo babi na biyar wannan babi na biyar malam ya ware shi ne zai yi bayani akan abin da ya shafi itikafi tsora ka ce fil itikaf shi ya gini ne akan abin da ya shafi itikaf itikaf ifti'al asalin shi akafa ne sai ya zama ya kara ne alhamdulillah ta ya zama itakafa kullum da ke ko ya zama itakafa saboda haka mazarin ya zama itikaf da man ifti'ala ifti'al ne mazarinsa shi zama itikaf ba albabul khamis fil itikaf babi na biyar zai magana ne akan abin da ya shafi itikafi qala rahimahullah وحقيقته اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص وأقل يوم وليلة وأكمل عشرة أيام وهو من نوافل الخير وله, وله أربعة أركان وله أركان أربعة وله أركان أربعة قال رحمه الله وحقيقته حقيقة أبدا أكي نبي لإتكافي ka shirya za ka je itikafi bana za ka je itikafi shi yasa ma ba mu rufe karatun littafin iziya ba cewa sai mun sai mun karanta wannan babi din sannan sai mu je hutu kuma sai idan sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah kuma wani abu da ubangiji subhanahu wataala ya kaddara sai ga mana in mun dawo hutun sallah ko za mu shiga ba mu aikin hajji ne ina fatan fahimci wannan da ke a daidai yanzu kuma muna magana kan abin da ya shafi itikafi tsakanin mu da ramadan yanzu kwana tara ko kwana goma kaga mutumin da ke da niyyar shiga itikafi ko yana son zai shiga itikafi sai shige shi ala basira ba itikafin da abokanin suke yi ba ba yadda ya gana itikafi ba a'a yadda ya karanta ita an yi bayanin sa a littafi قال رحمه الله وحقيقته حقيقة أبن na أجنبي da itikafi اللبث في المسجد shine zama a masallaci Lizimtar masallaci lil ibada don ibada kadai a suke nan ba magana mutum yana itikafi yana buga waya kayan nan a sai da shi kaza kayan nan kaza maka so shi a sai da shi a in ka shirya za zaka je itikafi sai ka handin oba din shagon ka komai da komai ka danka shi ga wanda zai ci gaba da kulawa da shi kai kuma yanzu ka shiga itikafi kun lura da ke ko domin itikafi ibada ce da ake bukatar mutum ya daɗa neman kusanci ga ubangiji subhanahu wataala shi yasa ta ibada da tara da yawa a kafi ba a saki kowace ibada ce mutum zai yi ba an ware adadin ibadun da ake so mutum ya nazarce su ina fatan kun gane wannan da ke ko ka ga tunda malai ya ce al fil masjid zama lizumtan masallaci lil ibada don ibada kenan ba maganar mutum yana itikafi yana bayani a shago a sai da kaza a aje kaza ko yana itikafi yana tugo yana facebook yana wasu abubuwa da yawa wanda yake kwata-kwata mai itikafi ba sa ciki sai ga shi yana itikafi ba itikafi yake ba domin yana tugo yana facebook قال رحمه الله للعبادة دون إبادة على وجه مخصوص إبادة أستة كيف أنت تشير عكا كيف أنت تذاكي وانا شاكي نفيد إبادة كي نقا إيتكافي kenan abin da muka ambata ɗazu akwai wani nau'i na tarayya tsakanin ma'ana tukafi a gundarin bakin larabci da ma'ana tukafi kuma a shar'ance tunda ma'ana tukafi a gundarin bakin larabci ne lizubtar abu amma a shar'ance aka ce lizubtar masallaci don ibada ba don mutum ya je bacci ba kun gane ko wannan baya hana in yi ibada ya kwanta ya huta ya bacci amma kuma mutum ya je ta shan kwama bacci ya lafiya yana tukafi ne a'a lil ibada domin ibada aka qala rahimahullah ala wajhi makhsus a sifa ingantar abu kin sifa ke bantacciya ashe ibadar ita ma tana da sifa ke bantacciyar sifa ba kowace ibada mutum zai yi a itikafi ba qala rahimahullah wa aqalluhu mafi karancin itikafi yawmun wa laila shine kwana daya shine yawmun wuni daya wa lailatun da dare ka fara ɗaya kenan awa 24 shine mafi karancin kuna jima da ke ko kenan ya halatta ka yi tikafin kwana ɗaya ya halatta ka yi tikafin kwana biyu ya halatta ka yi na kwana uku ya halatta ka yi na kwana hudu malam ce mafi sa kwana ɗaya wa akmaluhu mafi cikar itikafi ashratu ayyam kwana goma ku lura wani ta'abiri da malam yayi sai ce wa aqalluhu yawm wa layla mafi shi shine kwana ɗaya wa akmaluhu sai bai ce wa kusan ba Eh? sai nuna ba shi da aksar kenan sai da ce wa hu ba mafi yawan shi kwana goma sai ya ce wa akmaluhu mafi cikar itikafi asharatu ayyam kwana goma da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kwana goma ne isa ya ce wa akmaluhu kullu da yake domin mafi cikar abu ne abin da yi daidai da karatu wa banza Allah sallallahu alaihi wa sallam isa ya ce wa akmaluhu bai ce wa hu ba kenan za ka yi kwana goma sha biyar amma bai zama akmaluhu ba za ka iya kwana za ka iya kwana goma ya zama akmaluhu za ka iya kwana ɗaya bai zama akmaluhu ba kullum ke ko amma da kai kai da kai kwana ɗaya ba kai akmaluhu ba da wanda bai ba kwata ba yawwa saboda haka wannan ayyuka na alkhairi mutum zai iya kwana ɗaya bai samu sararin yin kwana goma ba kun fahimci tona da ke ko musamman kuma idan Allah madaukakin sarki ya azurta mutum ma zuwa aiki hajji ko umara yana masallacin Ka'aba yana masallacin manzo Allah sallama sai ya samu lokaci ya itikafi na gurgurdan kwanakin da suka soki dan ga gaba ɗaya ma ya rabu da kansa ma ba batun ma wasu abin nan kawai ko kira ne sai ya ce su buga mai waya lokaci kaza kawai sai ya ba su minti goma sha biyar da zai buɗe wayarsa daidai wannan lokacin a kira shi an gama ya rufe wayarsa dama me ya je ibada ne ba ya je ganin gari bane da yawon bude ido قال رحمه الله وأكمله عشرة أيام ما في تكسر شيء كوانا goma وهو من نوافل الخير شيء تكافي أنا تكي من يمن ينافل في لنا الخير وله أركان أربعة مثلا يتكافي ينا بركوني قدا أكدو دين الديني نشي kisa yake da rukune yake da shurɗa yake da abin da ke bata shi kun gano wannan da ke ko ai mun yi alwala man yi farallan alwala sunnonin alwala mustahaban alwala abubuwan da ke bata alwala ake sallah farallan sallah da sunnonin sallah da mustahaban sallah da abin da ke sallah ina fata mun dumin wannan aka zo aka yi zakka aka zo aka yi aka zo azumi muka yi duk abubuwan da ke bata azumi to nan kake gane ibada abu kaza ibada ne amma da abin da aka ce a kai ma je ka yi kawai duk yadda kai yayi a bai zama ibada ba kenan in gano wannan da ke ko noma ba za a ce da shi duk yadda kai yayi ba dan sai mutum ya sare shinkafa ya bar ya bar ciyawa gani ya share ya sare barkono ya bar ya bar ta fasame kenan aka yi ai dole sai ya gane bambancin su قال رحمه الله وله أركان أربعة إتكافي أنا ذكر قال رحمه الله الأول المعتكف وهو كل مسلم مميز فيصح من المرأة والصبي والرقيق قال رحمه الله الأول ركن ينفرقون تكير ركن اعتكافي قدا المؤتكف shine wanda shi zai yi itikafi dole sai an samu wanda zai yi itikafa za a ce itikafi yake a samu mai yi itikafa waye mai itikafin qala rahimahullah huwa shine duk wanda yake musulmi ɗaya. mumayyizin mai wayo wanda zai bambance mai kyau da mara kyau kamar ɗan shekara nan eh ya dangana da ya dangana da da shiya ne wasu shiyar za ga ɗan shekara kaza yana dabara wasu yankunan kuma ko ma za ga wani yaron kwage ne yana da abin nan za ga wani yaron kwage ne yana da dabara sosai da sosai yasa malamai suke cewa mayis ba ce albalig ba ana ba zan gane wannan ko tunda ba ce albalig ba ashe ko da yaro dan shekara goma dan shekara tara ya yi itikafi da itikafin shi ya yi abin da yake zama ne da yana da hankali kenan tun in ce yana da hankali idan mahaukaci ya yi itikafi itikafin shi ba domin shi ba abin nan bane sakatu anhu takalif qala rahimahullah huwa kullu muslimin shine duk wanda yake musulmi kenan wanda ba musulmi ba in yayi arne ne yayi tikafi yi shi bai yi ba domin ka'ida ita ce abin da ake bukata a wurin sa a wannan lokaci ba yayi tikafi bai musulunta shartan karban aiki dole ne mutum ya zama musulmi tukunna shine man arada al-akhirata wa sa'ala sa'aiha wa huwa mu'minun ulaika kana sa'ihum mashkura haka nan kuma ya amal min salihati wa huwa ala fala kufrana li sa'i wa inna lahu katibun dole zama huwa mu'minin yana da imani in imani bai gabata haka ba to ko yayi ibadar ibadar kuma ba za a karba ba قال رحمه الله وهو كل مسلم شين duk wanda yake musulmi kenan an ce duk wanda yake musulmi matafa قال رحمه الله فيصح من المرأة saboda haka itikafi yana inganta daga mace in mace ta yi itikafi itikafin ta yayi amma da sharadin da izinin mijinta idan za ta je itikafi mai gidan ya ce bai yadda ba kenan ba ma ba wai ka tambaye saboda me bai yadda ba bai yadda ba khalas ba itikafi ba azumin nafila in yace ce bai yadda ba bai yadda ba ina ba ta ci wannan da ke ko ba kuma za ka tambaye to saboda me za ka hana ba a'a bai yadda ne kawai mulkin ne yau kuma ya tashi ba shi kenan ba mulkin ne ya tashi kawai bai yadda bara قال رحمه الله والصبي هكذا yi يا يا ya inganta wasabi da karamin yaro shi ma idan waliyinsa ko baban shi ya yadda mashi ku lura an ce ya yadda musu na irin abubuwan da ake a itikafi abin sai ka nemi sai an ba mutum izini sosai da sosai wasu wurare da dama da barna da ake kakabawa cikin itikafi yan mata da mata auren su tafi itikafi bayan karfe goma na dare sha daya wani kuma ya bugo musu waya musamman yanzu da na'urorin sadarwa suka yi nan ya zai ɗauke ta kawai daga na masallacin ya kai ta wani wurin da sai dab da sahur zai dawo ya ta masallaci wani an yi wannan ba labari ba ne an yi waɗannan abubuwa da yawa sai da yake kana ganin yan banga da kake ganin su da kake ganin su sai da ya zama na da suka dauki mataki a babban masallacin wani gari suka kewaye sai da suka dauke da suka kwakwalo mutane ta tabaro gida da sunan mijin ya zo itikafi an kawo mata duk abin da za a yi bayan karfe tara da rabi karfe goma ai kowa ya tafi gida ko masallaci sai masu itikafi sai kawai wani ya zo ya ɗauke ta kawai shi kenan wai ta je itikafi daga ka dole ne sai da izini kuma kar ku manta don waɗannan suna kuma baya nuna cewa duk mata haka suke ka lura da wannan da kyau ka fahimci wannan da kyau saboda haka daga jin wannan bayani kowa ya san wacce ike jiban da al'amarinta shin matan shi ce ya san rawar kanta ko rashin rawar kanta kanwa shi ce yaye shi ce kun fahimci wannan da kyau ko ko mutum yaye shi ce a gidansu yana da hurumin da zai hana ta tunda ba tana karkashin ba ne eh tunda ba sa yayin shi ce amma tana karkashin sa baban su baya na ko ba ta wurin baban tana wurin sa tunda tana wasu dole shine waliyin ta idan aka zo batun yaya daban in aka zo batun authority daban yanzu bai ba ta izinin ta je aiki hajji ta je itikafi ba da kawai ta zauna shine wajiban ta kuma dan Allah bai karbe itikafin ta ba Allah ba ta basa قال رحمه الله والرقيب هذا من يهلك رقباوة من باع يتكافي يتكافي صح yayi kenan kun ga itikafi abu ne mai girman gaske sosai da sosai ina ga ana shigar da wani ana fitar da wani in yayi kaza yayi wannan bai yi ba kuma ita itikafin sa bai ba qala rahimahullah الثاني ركن نبي الصوم أزمي فلا يصح بدونه أزمي إتكافي bai inganta كانت yayi shi bidunihi ba tare da azumi ba itikafi baya inganta mutum ya yi ba tare da azumi ba ina ba san gane ko saboda haka yin itikafi a watan ramadan shi ya yafi amma ya halatta kai itikafi a watan da ba na ramadan ba ya halatta yi a shawwal ya halatta yi a zulqada ya halatta yi a zulhijja ya halatta yi kuma ba ya sai lalle kowace rana daga cikin ranakun shekara ya halatta kai itikafi sai dai ka sani an za ka yi itikafin to ana buƙatar sai ka hada shi da azumi saboda da ubangiji subhanahu wataala yake bayanin itikafi ya hada shi da azumi ne yace wa hilala qalalatu siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima allahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaykum wa fa ankum fal'ana bashiruhum wabtagu ma kataba allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min albadr thumma atimmu siyama ila al-layl hakan dubbati menene azumi sai ce wa ruhun tubashiruhunna وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون saura ga malamai musamman malikiya suka ce shar'i ne sai da azumi tun da ubangiji subhanahu wataala ya ambaci itikafi ne lokacin da yake kore hukunce hukuncen azumi ya ce falai shehu biduni itikafi bai inganta ba tare da azumi ba qala rahimahullah as-salis rukuni na uku al-mu'takafu fihi inda za a yi tikafi din wa huwa al-masjid shine masallaci inda za a yi tikafi din ya zama da masallaci ne fala yasihu fi ghairihi itikafi bai inganta idan aka yi shi a inda ba masallaci ba shine wala yasihu fala yasihu itikafi bai inganta fi ghairihi idan aka yi shi ba a masallaci ba fala ya shehu baya inganta mana bai wa za ka yi mai itika ba hukuncin bai yi ba saboda me saboda a ɗakin sa yi kuna shi da kyau ko saboda a ɗakin sa yi saboda me saboda a ajin su yi ajin su ya tafi ya je ya zauna yi itikafi bai yi ba kisa ta hukuncin cewar bai yi ba saboda me saboda a ɗakin da ta yi isa ta hukuncin cewar itikafi bai ba saboda haka ne dole zamana inda za a yi itikafi din ya zamana masallaci ne qala rahimahullah al mu'takafu fihi inda za a yi itikafi din wa huwa al masjid shine masallaci fala yasihu fi ghairihi itikafi bai inganta idan yi shi a inda ba masallaci ba kowanne masallaci ko ko sai masallatai guda uku kuna jina da kyau itikafi ana yin shi ne a duk inda yake amsa sunan masallaci shar'an ko ko a'a sai a masallatai ya guda uku a kowanne wuri kenan wasu malaman suka ce ana itikafi ne a kowanne masallaci magana ta nawa kenan daya wasu ma suka ce a'a ana ba a yi sa sai a masallacin juma'a nawa kenan wasu ma suka ce ba a yin sa sai a masallaci guda uku masallacin ka'aba da masallacin madina na manzan Allah sallallahu ta'ala sallama da masallacin baitul maqdis Nan kenan uku ina ba ta mun gane wannan da ke ko in ka kallaci batutuwan ko dai ga mana babu cin karo a tsakaninsu ko kuma ga mana a'a daga maganganu uku ne su dawo biyu idan ka ce ba na cin karo ne tsakaninsu sai ka kallaci waɗanda ya sa waɗanda suka ce sai juma'a mai suka kalla suka ce sai juma'a wana ce da ke ko saboda juma'a ba a yin ta a kowanne masallaci idan aka ce a kowanne masallaci ne akwai yiwuwar kai a wani masallaci in juma'a ta yi sai ka tashi ka je masallacin juma'a shi za suka ce dole masallaci ya zama na juma'a sai dai kuma idan itikafin da za ka yi juma'a ba za ta shige shi ba kaga wajibcin juma'a ba hau kanka ba ɗaya kenan ko kuma kenan kun bai tona da kyau ko ko kuma a'a juma'a za ta shige shi itikafin kaga wanda zai itikafin kwana biyar juma'a za ta shige shi asabar lahadi litinin talata laraba alhamis da ya yi laraba da ya kammala na kwana biyar wanda zai azumi zai yi itikafin kwana goma eh amma kuma mace ce juna ba ta hau kanta ba eh dan shekara goma ne sai da za a umarce shi da shi in bayanci wannan da kyau ko saboda haka suka kallaci abin da ya shafi juma'a shi yasa suka ce sai a masallacin juma'a amma suka yana ce amma idan juma'a ba za ta shige shi ba to ya halatta ka yi a wanda ba na juma'a ba kun bayanci wannan da ke ko na'am sai kuma maganar almasjid abin da masallatai ya guda uku tabbas zahir babu sabani akan itikafi a masallatai ya guda uku yafi kowanne falala sawawan na kwana ɗaya ne sawawan na kwana goma ne ya fi kowanne falala kuma masallatai ya guda uku nan masallaci mafi girma shine masallacin ka'aba ya zama mafi girma ne mafi daraja saboda a nan ne kadai ake da ibadar da ba a yi sai a dan kadai kullum da ke wace ibada dawafi babu inda ake dawafi sai a masallacin ka'aba saboda haka ya zamana shi ya fi kowanne falala saboda ka yin sallah yin itikafi a masallacin ka'aba ya fi falala babu da shi a falala sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke madina babi da shi a falala sai masallacin baitul maqdis amma ku lura muna magana ne akan masallaci ba muna magana ne akan tsakanin makka da madina ina ta falala ba kun lura da ke ko ina Allah ta'ala ya sa muka dawo hutun asimi na muwatta za mu samu maganar a can saboda imam malik ibn anas yayi kitabul jami' ya faɗi ya buɗe shi da falalan madina da abubuwan da suka shafi madina da izinin Allah ta'ala sai a tattauna abin da malamai suka ce a kan bakka da madina ina ta falala madina ne da kafarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kusan ubangiji subhanahu ta'ala ba zai baje abin da bawansa ba sai inda yake da falala kuma ana ake da rawdatu min riyadul janna shine ina kenan rauda kenan ma bai minbari ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna sannan a ka'aba kuma ana ake da hajar al-aswad aswad shi dutse ne daga aljanna a ga yana da nashi yanzu ba muna magana ne akan wannan ba masallaci shine masallacin baitul maqdis yin itikafi a waɗannan masallatayya shi yafi kowanne falala kamar yadda sallah waɗannan masallatayya ta fi kowanne falala karatun qur'ani a cikin su yafi kowanne falala zikiri a cikin su yafi kowanne falala kullu saboda wurin yana da falala in ka yi itikafi a wurin da ba wadda ba in ka yi itikafi a masallatayya da ba na maka ba masallaci da ba na madina ba masallaci da ba na baitul maqdis ba ya yi tukafin ka yake ya yi ko bai yi ba shine abin da malamai suka kara ma juna sani kun gane ko abin da na sani wanda yake malamai suke a kai tun tuni tun tale tale tun zamanin sahabbai da tabi'ai da nasin alqur'ani mai girma shine duk inda kai itikafi da sunan yana amsa sunan masallaci itikafin ka yi riwaya ce guda ake ruwaito ta daga huzafa bin Yaman cewar itikafi bai inganta sai a masallatayya guda uku wanda ke iya sani na tabbas huzafa bin Yaman na sai yake da wannan fahimtar a cikin sahabbai kun bai tuwanin da ke ko ban gama tantance ta ga Abdullahi bin Mas'ud a ga haka to kaga ne da aka ce huzafa bin Yaman ne kadai yake da wannan fahimta a cikin sahabbai kan cewar itikafi yana takaituwa ne ga masallatayya guda uku kadai ina fata mun fahimci wannan da ke ko to lallai lalle akwai mutum ya ce wai wannan fahimta ta sahabi daya ita mutum zai dauka ya danga daidaita ta akan ba itikafi sai a masallatayya guda uku kadai ya zama na ma wani hanyar ko masallacinsa cewar a ba itikafi da sauran yadda wasu abubuwa suka sha wakana amma dai alhamdulillah an samu ci gaba sosai da su su abubuwa sun nafa ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu zan karanta mana littafin muwaffa littafin muwaffa malik kitabul itikaf babu zikiri al-itikaf wannan ji da kyau ko imam malik ibn anas arwaya yahya ibn yahya al-laythi yace qala malik rahimahullah الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها قال مالك رحمه الله فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة قال مالك رحمه الله إمام مالك بن أنس imam al'imma yake cewa alamur indana al'amarin da ke nan garinmu na madina allah la ikhtilafa a al'amarin ma da kwata kwata babu sabani ma kai annahu yadda shi wannan al'amarin yake la yukrahu li itikafu ba a karhanta yin itikafi ba kaga ina ga ce ba a karhanta ba maganan ma ba a haramta ba ba ta so ba ba a karhanta yin itikafi ba fi kulli masjidin a kowanne masallaci yujamma'u fi da ake juma'a ciki duk wani masallaci da ake yi juma a cikinsa ba a karanta cewar ba a yi takafi a cikinsa ba haka tunda ba a karanta ba ba magana cewar bai halatta ba tabbatacce kenan da nan za a yi kafi a cikinsa ɗaya kenan قال wala wala ولا ولو itikaf ya yahya ibn ya sai ki ta ni kuma ba na ganin ma imam malik ibn anas an karanta ni itikafi ko kuma yake cewa ba na zaton ma an karanta yin itikafi fil latti allati jan yujammu fiha a masalatan ma da ba a yin juma'a cikin su hatta masallatan da ba a juma'a cikin su ni ba ganin ma an karanta itikafi a ciki kun bai wannan da ke ko illa karahiyata kawai abinda malamai suke tattaunawa suke ganin makaruhi ne ko ba makaruhi bane an ya kharuja al mu'takifu min masjidihi shine mai itikafi ya fita daga wannan masallacin nasa allazi itakama mafihi. da yake yi tikafi a ciki ilal juma'ati ya fita zuwa sallar juma'a aw ya daha ko kuma ya bar sallar juma'a shine abin da malamai suke tattaunawa yana yi tikafi a masallacin da ba na juma'a ba sai juma'a ta gifta masa ana tattaunawa ne zai fita zuwa juma'a ko ba zai fita ba fahimta na masjidan idan masallacin ya kasance masallaci ne la yujamma fi juma'a da ba a juma'a a ciki daya wala yajibu ala sahibihi kuma bai zama wajibi ga wanda yake itikafi a cikin sa ba itiyanul juma'a bai zama wajibi ya je juma'a ba no kenan shi masallacin ba a juma'a a ciki mai itikafi a cikin sa bai zama wajibi akan shi ya je juma'a ba kullum ko wala jibu ala sahibi itiyanu juma'ati fi masjidin siwa ko bai zama wajibi ga mai itikafi a cikin sa ya tafi wani masallacin ya je yi juma'a ba saboda mai bai zama wajibi a kan shi ba saboda itikafin da yake yi juma'a bata shiga ba tunda juma'a bata shiga ba ga juma'a bata zama wajibi a kan shi ba nau kenan daya saboda mai juma'a bata zama wajibi ba saboda ta ce kullum da ke ko saboda mai juma ba zama wajibi a kansa saboda bai balaga ba to kaga waɗannan abubuwan ne ke sawa juma'a ba ta sai malik ya ce ya ce to idan masallacin da yake itikafi masallaci ne da ba na juma'a ba ɗaya kenan sannan shi karan kanshi ma juma'a ba ta zama wajibi a kanshi ba قال مالك رحمه الله فإني لا أرى بأسا بالإتكاف فيه يجي تو ني بانا غانا أكو وني ليفي mutum ya yi tikafi a wannan masallacin wani masallaci wani wani juma'a ba saboda me saboda mai itikafi a cikin juma'a ba ta zama wajibi a kansa saboda mai malik ya ce bai ganin laifi mutum ya yi itikafi a cikin masallacin alhalin kuma masallacin ba na juma'a ba ne ya ce li'an Allah wata baraka wa ta'ala qal domin Allah madaukakin sarki ya ce wa antum atifuna fil masajid alhalin kukuna kuna itikafi a cikin masallatayya kun ga fil masajid al masajid kalura abubuwa guda biyu jam'i ne domin mafa'il ne sannan kuma ga al al jinsiyya al istighraqiyya ta shige shi wa al tufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim sai mala yace fa amma Allahu al masajid kullaha sai Allah madaukin sarki ya gama masallace duka yace wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid tunda yace a masallatai ba ka da dalilin da zaka ce ba a itikafi a masallaci kaza in dai ya amsa sunan masallaci to ba ka da dama ka ce ba itikafi a ciki domin Allah madaukakin sarki amma ya game walam ya kusa shay'an minha bai ware wani masallaci ba ya ce da masallaci kaza kenan kaga wannan masallatai masu alfarma sun shiga na makka da na majina da na baitul maqdis ɗaya kenan na juma'a sun shiga na unguwanni sun shiga kullum da ke ko kawai a ina ne ake je ka dawo akan na unguwanni idan juma'a za ta shiga ciki kuma alhalin kai juma'a ta hau kanka kana jina da kyau ko qala malik rahimahullah sai imam malik ibn anas yace fa minhu dalik to tun daga waɗancan dalilan da muka ambata wani dalili wa antum akifuna fil masajid jaza ya halatta gare shi an ya atakifa fil masajid yayi tikafi a masallatai allati jam yujamma'u fiha juma'a juma ba a juma'a a cikinsu. idza kana la yajibu alaihi idan ya kasance bai zama wajibi a kansa an ya kharuja minhu ya fita daga wannan masallacin ila al-masjid tujan ila fil masjid alladhi fi juma ya je masallacin da ake a ciki saboda bai zama wajibi a kansa saboda kwanakin da yake itikafi ba ta shiga ba to tunda ba ta shiga ba babu wani laifi da ya itikafi a masallatansu na cikin unguwarsu muddin yaran su na masallaci kun lura jumlar da nake faɗa ya amsa sunan masallaci kenan bai amsa sunan masallaci ba ba a yi wannan maganar maliki kenan kun bai wannan da ke ko a cikin muwatta imam al-bukhari a cikin sahih al-bukhari wanda yake shi jika ne ga malik a ilimi kun lura da ke ko malamin bukhari ba wai malikiya muke yi ba malamin bukhari shine ɗalibin malik kun da ke ko shi yasa kuma wata latifa malamai suka ce duk wani babi da bukhari ya buɗe muddin yana da hadisin malik a cikin wannan babi komai tsawon hadisin sai ya fara gabatar da hadisin malik kafin ya kawo sauran hadisan wasu malaman nashi da ke ciki inda yana da hadisin malik kun lura da ke ko imam al-bukhari ya ce a cikin sahih al-bukhari ya ce kitabu li'itikaf a wani bugun a wani bugun kuma ya ce abwabu li'itikaf ya ce babu li'itikafi fil ashr al-awakhir wal itikafi fil masajid kulliha لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد imam al-bukhari ya yace kitabul itikaf wannan kitab an ware shi ne don ya bayanin itikafi ko kuma waɗannan babi babi an kawo su ne don su maganar itikafi ɗaya kenan sai ce babu li itikafi fil ashirin awakhir babu da zai yi bayanin yin itikafi a goban ƙarshe na watan ramadan mun ji matashiya ta farko kenan ko shine babin zai yi magana akan me itikafi a goban ƙarshe na watan ramadan sai ya ce wali itikafi fil masajidi kulliha kuma baban zai yi bayani yin itikafi a masallatai baki ɗayansu li qawlihi ta'ala domin Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid haka Imam bukhari ya kawo saboda haka akwai gaggawa mutum ya ta kumfar baki yana cika yana batsewa har yake ganin in ka ce ana ita kafi a kowanne masallaci yana ganin kai kaman ba salafi bane yana ganin kai malikiya kake yi tsohon yayi da an riga an gama yayin ta da kun waɗannan al'amura ko tsorata na faɗa muku kuma in da aka ce mutum zai dinga bin ɗaukar abubuwan da suke an yi saɓani an samu sahabi ɗaya ya aikata wani abu ko an samu sahabi biyu uku a cikin dubin dubatan sahabban manzo Allah sallama a cikin mutum wani abu da sahabi ɗaya biyu suka yi su zai ɗauka ya makalkale a matsayin shine salafiyanci ko shine abin nan abin ba za a samu yan dubatun al'amura ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau da yawa za a ga mutane suna ta cewa wai yana son ya kare aqidar ba a sallah ba a yi ta kafi sai a masallatai ya uku yace ai wannan alce al'ahadiyya idan an ce alce al'ahadiyya ai na kira ba ta biyo ta ba wasu yarurruka ne na malaman na hau kuma kana magana al'alahadiyya ana maganar siga ta jam'i jam'i kuma na kasara ba jam'i na ƙilla ba jumu'u ƙilla su ne af'ilatun af'ulun kuma fi'ila kuma ta af'alu jumu'u ƙilla wannan masajid jam'i ne na kasara wacce jami'i na kasara shine da ke fara daga uku zuwa bira adadi kufincin da kyau ko wanda ke kawo kuwa jumukilla shine uku daga uku zuwa goma jumu kasara daga uku zuwa abinda illa masha Allah da alhalin lokacin da ake itikafin nan ayan nan ta sauka masallatai biyu ne lokacin da Allah ta'ala ya ce wala tubashirunna wa antum aakifuna fil masajid masallatai biyu ne da masallacin Ka'aba da masallacin Manzon Sallama na Madina dan masallacin Baitul Maqdis zamanin Umar ibn Khattab ne ya shigar da musulunci Falastin kun bai wannan da ke ko zamanin Umar ibn Khattab musulunci ya shiga Falastin shi ya tura tawaga aka musuluntar da su kaga a lokacin ma masallatai guda biyu ne aka ce wala ta tubashi ruwanna wa antum akifuna fil masajid kar wai kamar mun tsananta batutuwa ne da sun yi yawa sosai da sosai har an dai abin da ba sai an faɗe su ba amma abubuwa yadda wasu suka ɗauki mataki abin ya tsananta sosai da sosai aƙalla ka girmama saɓani da aka yi don kai gadar su ba a yi baya hana kuma don wani ya yi ka ce da shi don me ya aikata balle kuma ta ina ma mutum zai ce shi bai gamsu da cewar ana yi kafi ba ba a yi kafi sai a masallatai ya gura قال رحمه الله الرابع الاستمرار على عمل مخصوص من العبادة وهو الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى قال رحمه الله الرابع ركن إلى هدو الاستمرار على عمل شي قبا شير الاستمرار شي قبا على عمل أكون وانا أيكي مخصوصا كيما أنتشان أيكي من العبادة أنا إبادة داجي وأكن إبادة dagewa akan aikin ibada wa huwa wannan aiki na ibada kuwa shine as sallah wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani nawa kenan wa zikirullahi ta'ala da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala nawa kenan uku su ne ibadatul makhsusa da ake bukatar mutum ya lazumce su in ya karanta qur'ani ya karanta qur'ani ya tashi ina filfilin lokacin ana nafila ya yi nafila ya nafila ya nafila in ya ya zauna ya ambaci Allah ya zikiri ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zikiri ya zikiri ya zikiri tunda ga wannan zikiri ne ba mu muqayyad ba kenan ba amfani ma mutum ya je da carbi ne dubu ya ce ya tafi itikafi da carbi shi mai dubu ai zai yi ne mala'iku ne za su kirga wa inna alaikum alafifin kiraman katibin zikirin da zaka kirga shine zikirin da aka ce kai kafa kaza in aka ce kai kafa 33 zaka kirga domin kar kai 34 kar kuma kai 32 shi da amfanin kirgawar wanda aka ce kai uku zaka kirga dan kar kai hudu ko kai biyu kun bai wannan da ke ko amma zikirin da yake sai sakakken zikiri zaka yi la ilaha illallah la ilaha illallah kamar yadda aka ce kai wala tajhar bi salatika wala khafid biha wa dhayyu bayna zalika sabila kai tsaka tsakiya to wannan ba sai ka kirga shi ba to waɗannan su ne abin da ake bukata wannan shine musulunci itikafi kenan saboda ka a musulunci babu halwa a ce ai ya shiga halwa babu shi a musulunci kun fahimci wannan da ke ku babu shi a musulunci sai ga ramadan ya wuce gaba daya sai ramadan ya wuce sai mutum ya saba abin nan ya shiga halwa babu halwa a musulunci abin da yake a musulunci shine itikafi wanda yake mutum zai in tarbiyya yake bukata tsarkin zuciya duk yayi ya itikafi ba bi kuma ba waɗannan abubuwa guda uku aka ce a yi da sallah da karatun qur'ani da zikiri sai ita yin su a cikin itikafi amma a ce ya je ya shiga wani wuri da yake halwa babu shi a musulunci kun fahimci wannan da ke ko malamin cikin su shine zai iya ce maka ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zama a kogon hira kun fahimci wannan da ke ko ya kasance yana zuwa kogon hira wannan zuwa da yake yi a kogon hira ya kaɗaitu ya dinga bauta ma Allah subhanahu wataala shine dalilin halwa kaga yanzu a bayyana ilimi akwai bukata a tabbatar da haka ƙwarai ku to ka kaddara ya tabbata kun fahimci wannan da kyau ko annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je gogon hira ya ta'abbad ko ya tahannafa yani ya ta'abbad kenan ko kuma yadda hadisi yake tunda aka saukan mishi da aya aka ce ya ayyuhal mudassir ufa anzir ya sake koma bai sake komawa ba in gane ko to tun da bai sake koma ba yayi itikafi yayi sai ke da sai yayi itikafi wata ibada ce da mabiya subanci suka kirkire ta da ba ta cikin addinin musulunci in za ake taimaka wani man ya tashi sai ga yana karantawa na ji wani dan kan jifawa yana karantawa yana cewa halautu bi rabbi wai halautu ya ba kasa cewa halautu bi rabbi din sai yake halautu bi rabbi wai shi ne dalili akan wannan zai ga a musulunci babu a musulunci babu halwa abin da yake a musulunci ya tabbatar shine itikafi wa tahir bai tele tawfina wal akifina wa ruk'i sujud isa kaji ana bayanin hukunce hukuncensa domin addini ala رحمه الله ويكره له أن يفعل غير هذه الثلاثة مما هو عبادة كالاشتغال بالعلم وكتابة الكثير من القرآن وأن يكون إماما راتبا وأن يرقى على سطح على سطح أو مناع وأن يعزي أو يهني وأن يعتكف غير مكفي ويستحب الاعتكاف برمضان ويتأكد بالعشر الأخير منه قال رحمه الله ويكره ما لن زي لسه من أبوه بسكة مكروحين جميع أزمي يسوع baya kuma sai ga mai itikafi yayin su baya kuma malam sai sai lissafa mana abubuwan da suke bata itikafi malam yace wa yukrahu an karanta lahu gari shi mai itikafi mace ko namiji kenan an yafa ala ghairi hazi salasa ya aikata abin da ba waɗannan uku ba ya kawo abu na hudu mimman huwa ibada abin da yake shi din ma ibada ne ku lura abin da yake ibada ne aka ce ya haƙura shi balle wannan to ina ga abin da ba ibada ba mana itikafi kaga wani yana sa turare kamar yana kira aljanu kaga wasu mugayen turare da mutum yake amfani da su kaga wani yana itikafi ya loda littafai a ka ya loda ya loda ya loda ya loda ya loda alhamdulillah waɗanda ba ya gano su a masallatan sunna shi ma san ba zai je masallatan sunna yi wannan hayaniyar ba akwai da ta taɓa gani a nan wanda ya taba ganin mai itikafi ya loda littafi a sama in dai kana manya manyan birane cikin watan lokutan ya itikafi ka shiga babban masallaci na garin kafin tuwanin ko babban masallaci na garin ka shiga ga kaga yadda ake itikafi ba na kowa bane ake gani ba ka irin bankawar da za a yi kaga wani ba akwai masallacin fa da aka yi sai da aka yi har ana ganin kama wani ya jera ta kiran aljanu cikin dare mana shi ne firgita wasu rika dole suna yi tikafi fa mutum ya ɗibi kutin shi na bokanci ya tafi gaskiya ne malamai ya tafi ya ba ya ne ta bokanci ya tafi su kuma jahilai a sama addu'a ai wai wannan ai hana yi tikafi <laughs> to an ce abin ma da yake ibada wanda fa iziya ce fa kullum da ke ko balla ce na wahabiyawa ne eh na abul hasan ne littafin iziya ne kuma ga bakin nan shine a gaban kowa ba min mahwan ibada abin da yake ibada an karanta ya aikata wani abin da yake ibada da ba wannan ba kal istighal bil ilm kamar ya shagaltu da karantarwa karantarwa yanzu na cikin manya-manyan ibada ka zauna ka biya ma wannan umdatul ahkam ka biya ma wannan kitabut tauhid ka biya ma wannan al-usul thalatha ka karanta da wannan kashfu shuhara ka sanya ma wannan masail jahiliya ka biya ma wannan arba'un hadith ka biya mai waraqat ka biya mai akhdari ka biya ma wannan risala ka karanta da mutane duk yana cikin ibada amma kana yi takafi a je shi gefe guda wa kitabatul kasiri min al-qur'an hakan nan ya dinga ya rubuta ya rubutun qur'ani da yawa wa kitabatul kasiri min alquran da rubutun qur'ani da yawa kenan in ya kare takarda ba zai dauki in yana rubutun qur'ani itikafi yana zuwa ya zo kala kaga ya rubuta ya rubuta qur'ani rabi saura rabi kenan sai ce bari ya dauki ragowar rabin ya tafi ya tafi masallaci ya bai da itikafi ya mai da hi iskali ya ci gaba da rubutun qur'ani sa ba a yi haka dan rabin qur'ani ta ayi kafir ne ko dan mala yace wa kitabatul kafir min alquran rubutun qur'ani da yawa kenan kadan ne ya halatta ko rubutun qur'ani ba ibada bace ɗaya cikin manyan manyan ibada ka ga rubutun qur'ani da ake magana shi da rubutun qur'ani da ka ba kwafe ba aran ma na asali kenan ba aran ma na na sama sama ba eh ga misali ba a haddace qur'ani ce da kai aran ma aran ma zai ga gane takarda ko wa an yakuna imaman ratiban hakan nan makaruni ne mai tikafi ya zama limami ne ratibi <laughs> eh? sai mai shari'a ya ce mai a'a wannan magana tashi da ifiya ce mai shari'a iziyar shi salih abdulsami abba kenan ya ce magana da ifiya ce saboda mai ta zama da'ifiya saboda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi yana itikafi kuma shi ne limamin in ji mai shirin iziya kuma shirin iziyar shi ne hannun galibin mutane a gare shi kun gane magana ku saboda magana da malam ya faɗa ya ce wa an ya kuna imaman ratiban makaruhi ne mai itika bai zama limamin ratibi magana ba ta kai labari ba قال رحمه الله wa an yarqa ala satahi hakan nan makaruhi ne mai itikafi ya hau rufi rufin masallaci au manara ko kuma ya hau hasumiya abin da kuke kira hasumiya dogon ginin da ake a masallaci wai saman masallaci da hasumiya suna masa cikin masallaci ko wasu amsa kulura don ba su amsa ne aka ce kada ya hau wai ya hauli azin in ji mai sharhi dan kiran sallah ya hauli dan kiran sallah don gaga ya fita daga masallaci kuma ya fita daga masallaci ne ga abin da wani zai iya yi in bai ci magana ko amma ya halatta ya je nan dan ya ci abinci lokacin buɗe baki ya yi idan ya je ne dan ya ci abinci zuwa wurin dan ya ci abinci a yana cikin hajjashi da yake bukata wannan ya halatta zuwa wurin don ya kira sallah a sai a sa wani yayi tun da wajen masallaci kenan da itikafi mun na son mu da koma a baya da muka ce lazurdan masallaci fa ake yi kun gane ko wa an yu'azziya makaruhi ne mai itikafi ya ta'aziya makaruhi ne mai itikafi ya ta'aziya ba wai a mutu a wata unguwa ba ya tafi unguwar ya je ya ta'aziya ba a anan masallacin ya ga wani da aka mai rasuwa ya tashi ya je ya same shi yi mai ta'aziyya aw yuhanni'a ko kuma iya wani barka ya ci jarabawa ya an yi aure ya ci a kaza kaza kaza ya je su a sai da aisha radiyallahu anha ta kasance in ta shiga cikin gida ta fito zuwa masallaci don ta cigaba da itikafi ba ta tambayar ba ta cewa wane wani sai tana kan tafiya tana ba ta ba ta tsayawa wata ce ya mai jiki ne tana tafiya ta tana tambayar ku ya mai jiki ibada aka ce mutum ya tsaye amma yan uwa da yawa kowa ya gani kowa ya sani ka je masallaci ka ga yadda ake yi takafi da zara an yi buɗa baki wani ya je da rediyo shi ya kama kama ka yaɗa labarai kuma yana ji eh ya ja area kun ci wannan da kyau ko ban dai wanda ake zuwa mai da jaridu ba amma dai lalle wasu da waya suke browsing gaba ɗaya ruhin itikafin abin da ake so mutum ya dan samu wani lokaci kaɗan da zai dan yi kama kama kama da mala'ika <laughs> bana ya zama na ko dai ya zama na yana hali na azumi inda rana ne karatun qur'ani zikiri sallah babu saduwa kuma da iyali kwata-kwata da rana ko da daddare duk babu kun mai tona da ke ko amma sai ga mutum ya zarbe da fira masu kai mai abincin in yi wasa ma ya su fi shi lada Allah kuwa Allah da kai mai abinci zai mai lada zai fi shi lada ai ta fira ai ta fira kaga wani ya tashi daga wancan lungun ya ce wai ya ce ziyara a sama addu'a ya ibada waɗannan ba za ciki ya ibada wani ita wata ibada mutum yayi da za ta tambaye a ce ya ibada abin ma ya shigo cikin gari wani ya ibada wai wacce ibada mutum yayi da za a ci tambaye shi ya ibada ban taba ji daga magabata suna suna suna suna tambayar juna ya ibada ba amma sai ka ba wani da haka kawai babu sidi babu sa'ada da kun fesa da mutum sai tambaye ka ya ibada da azumi ya ibada shi kuma da aka shi da itikafi a ah, sai ga dan kai tsora ka shawara ta inda zaka yi itikafi ka tsaya ke karatun tanatsu ka samu masallaci da yake tsaftatacce tatacce jagororin masallacin suna sa ido akan duk abin da ake yi a wurare. ku lura ce jagororin masallaci itikafi ka je itikafi na ce abin kawai da zaka iya yi mun shine kai min nasiha amma idan jagororin masallaci ne sai da izinin su zai yi za su taka wani mutum birki kawai amma yanzu zama komai abu an mai da shi gargajiya gargajiya gargajiya ibada gargajiya sallah gargajiya komai itikafi gargajiya wannan ba haka ake ka kaga malam eh, me yake da suna zagayen masallaci harabar masallaci da zarar an yi buɗe baki zuwa karfe tara zuwa tara da rabi yan mata ne da samari ne da masu itikafin da marasa itikafin a ciki ne gaba akwai mai taba gani bane wasu na ga itikafi ba wani tun ranar da yake tun ranar ya wakar da shi قال رحمه الله wa ya ataki ba gaira makafiyin haka nan kuma makaruhi ne mutum ya shiga yi kafi ba a wadace ba ba a yalwace ba kun lura ko ya shiga yi kafi da fatan a can za mu samu abin da za mu ci shi ne ghaira makafiyin ya ɗauki abin da bai ishe shi ba ya ɗauki sutura da bai ishe shi ba ya ɗauki abincin da bai ishe shi ba akwai bayan Allah za su kawo shi zan ce in kai wasa wallahi sai ke da diga gani masu ce da su kwashe ladan ba ko kuma su fika ladan Allah kuwa ba wai ke ba za ka ba ga ladan ba amma ke yi hoɓasa aikin hajji Allah ta'ala ya ce wata zawwadu fa ina khaira zadi taqwa wanda kai ta gani ka dauki gusuri kar ka ce ai ana kawo abin wuraren ai ana kawo kuru ai ana kawo shayi ai akwai wani ma zai ce save yourself ne kawai ana kawo wata wata babbar tabarma za a kawo gwanagwanan madara da lifton da bita da milo za a ce kowa ya zuba makan shi ne kawai ai wani ma ya ji bara haka waje yi saboda haka wani da karfin Allah zai tafi ba ka zai tafi shan madara kenan ba wajen tafi itikafi ba ne mu wannan itikafi mutum zai dama ce sosai na ka gurza qur'aninka wallahi tallahi sosai alhamdulillah yan uwa da yawa suna da bayanin cewa sun amfana da itikafi wurin qur'ani sosai da sosai ko fahimci wannan da ke ko don shi za ka sha shi ne kawai musamman a ce daman akwai tagin sosai da sosai kan mutum ya biya ƙur'ani yi laushi sosai da sosai yawwa قال رحمه ta يستحب الاعتكاف Ramadan an so ta kafi a watan ramadan tun da malam ce an so kenan ana yi a wajen ramadan amma dai an so mutum yi a ramadan annabi sallama wani abu ya gifta mishi bai yi a ramadan ba sai yayi a shawwal wa yata'akkadu fil ashirin al akhir min kuma yana karfafuwa yin itikafi a goman karshe saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace iltamusu fil ashr al ya yace ne ta qadar ko ne shi a daren ko ne shi a goman karshe to in dai kana itikafi kuwa in lura da kyau ko a goman karshe sababu yana 21 ne 23 ne 25 ne 27 ne 29 ne ka raye waɗannan dararen gaba ɗaya da na filfili da ibada ka tsince shi kai tsaye ka fahimci wannan da ke ko ka yi tarawihin ka kuma ka yi tahajjud ko tarawih ka yake ba tahajjud ka yi tarawih ka yi tahajjud ka yi karatun qur'ani ka zikiri ka yi ambatan Allah subhanahu wataala qala rahimahullah faslu yabtalu wa itikafu bi fi'l al-kaba'ir كالزنا وشرب الخمر والكذب والقذف وبالجماع ومقدماته كالقبلة ليلا أو نهارا على wa bil وبالحيض wa shurbi nahara وبالخروج من المسجد لغير معيشة أو لغير حاجة الإنسان قال رحمه الله فصل ربيع ما لا فصل ربيع raba waccan magana da wannan waccan ما malam ya ambaci abubuwan da suke makaruhi ne mai itikafi ne wacce zai ambata yanzu abubuwan da suke warware itikafi ne gaba daya ba magana wai lada ne ke raguwa a itikafi dai gaba daya babu shi idan muka ce muku itikafi ibada ne isa ake faɗan abin da ke warware shi amma ba ka taba za an ce ga abin da ke warware maulidi <laughs> a ce ga abin da ke bata shi a gane ko قال رحمه الله يبطل الاعتكاف اعتكاف yana bacewa ya zama ka ce itikafin shi ya bace sai ya sake kenan bi fi'l al-kaba'ir da aikata manyan laifuffuka al-kaba'ir jam'u kabira na ce kaba'ir jam'u kabira na ce laifin da yake babba kullu dhanbin lahu haddun fi dunya aw al-wa'id aw al-la'an nace al-kabira kullu dhanbin lahu haddun fi dunya duk zunubin da aka ce an mai haddi tun a nan duniya kamar wannan zunubi kenan da yake haddi iri kaza yake da hukuma iri kaza ka zina zina tana da haddi in ya taba aure rajamu in bai taba aure bulara ɗari ai tana da haddi ta zama kabira kenan kamar sata wasariq wasariqatu yana itikafi ya sace wa mutane wayoyi ko ya sace musu kuɗi ko ya sace musu ATM card kun gano wannan da ke ko ko ya lannaɗe mai darduma ya sa a cikin tashi in ka sata tana da haddi wa shurbul khamr kamar shan giya tana yana da haddi mutum kuma yana itikafi da itikafi kuma sai ya sha giya a ita itikafin shi ya balle ya warware gaba daya a'udhu billah to me kafi izina a billah ko tana ita kafi ta zina ko yana itikafi ya zina salaba su fita ta wani wurin ta zo kafi wani idan ka kiranta bayan sun ya dauke ya zo da mashin da babur ko ya zo da mota ko da keke na zai gaba da ita idan lokaci ya yi kuma abin nan asubata kun lokaci ya dawo da ita a billah wannan ma kusanci da irin waɗannan al'amura kuma sai a yi ƙarya da bauta ma Allah da ibada kuma za a yi ƙarya ba ta sallama mijin da akan ta tafi lalata ba sai ta sallama mijin da kowa da yake kula da ita akan ta tafi itikafi itikafi sannan kuma ta bige wallahi za ka yi mamaki mun yi magana da wani bawa Allah azumin bare yace yadda suka dauki mataki sosai dan banga ne yace yadda suka tashi tsaye yadda suka buko kwafi mana yadda suka taka masu masu itikafi birki a waɗansu masallatayya wanda yake ba na sunna ne sak ba qala rahimahullah wal kadhib itikafi yana ballewa yana lalacewa da ƙarya kuma fahimci wannan da ke ku yana ɓaci da ƙarya iya ma ko so mashi ƙarya ko ma wani ƙarya cewa ya tafi umara ashe ita itikafi ya tafi masallacin da ke wajen unguwarsu tana kiran sha'awa sai ce suna iya kwatu ne a kaga ya gunda ba ta ko saboda ƙarya tana kada itikafi don Allah mu ɗauki wannan kulura ce kan zina zina tana da haddi shagi yana da haddi alƙadir bai da haddi sai dai yana da wa'id bai ci ko Allah ba shi dai da makarici a billah makaryaci ai bala'i ne ƙarya bala'i ce wal qazaf da qazafi yana yi tikafi yayi ma wani qazafi yace ai ka ganta din nan kullum sai wani ya zo ya dauke ta sai ya lalata da ita qazafi da yi ai ya zama fasiki wa bil jima' haka na itikafi yana ballewa da jima'i kaga da haka ce jima'i mutum matar shi kenan in aka ce zina ba matar shi ba kenan to jima'i abin nan itikafi yana ballewa da jima'i ya zama na bashi da itikafi to ina ga a ce kuma yayi jima'i kuma yayi zina a billahi min shaitan a'udhu qala yin wallah wa muqaddimati hakan nan da jima'i da duk abin da suke shara fage ne ga jima'i duk abin da yake shara fage ne ga jima'i kal qibla kamar sumbanta lailan wannan da daddare ne au naharan ko da rana mai azumi zalla shi aka halatta ma dare ya sadu da iyalinsa wa hilla lakum lailata siyami arrafu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun wannan mai azumi kenan mara itikafi amma shi yana azumi yana itikafi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid shi kuma inda yana itikafi to kwata kwata kuma ba shi ba mace ma'ana ba shi ba jima'i ba muqaddimat kalqubla kamar sumbanta lailan da daddare ne auna haram ko da rana ala wajen shahawa ta bangaren sha'awa balle mutum ya sanya mugayen fina-finai kuma ya sanya su a cikin waya ya tafi da su masallaci ya bude a masallaci yana itikafi ya gani inna lillahi wa inna ilaihi kallon fim haramun ne yayi shi kuma a watan ramadan ne kenan yayin shi kuma yana a itikafi nawa kenan yayin shi yana cikin masallaci wannan idan yayin suka sai kamar za su caje shi da akalla waɗannan laifukan guda hudu za a zane shi ne haka za a gaba wayoyin samari da mugayen fina-finai kuma yana itikafi yana kallon su inna lillahi wa inna ilaihi wa bil hayd itikafi yana kallewa da al'ada tana al'ada tana itikafi sai al'ada ta zo mata shi kenan sai ta fita da al'ada ta ɗauke sai ta dawo ta gini eh mana yana yi tikafi shi rashin lafiya ya zo mishi ya shiga yi tikafi da zimman zai yi tikafin kwana uku ya na kwana biyu sai rashin lafiya ya zo mishi sai ya je sai ya je ya magani ya je nemi magani sai ya dawo ci gaba da ya tikafa sana kwana ɗaya da ya rage mishi a wannan lokaci na neman magani yana riga yi tikafi tana jikinsa fa ta an ya samu sauki ba wai zai sadu da iyali shi ne kuma zai ci gaba da itikafi ba inda ke kai wannan da ko tsoron ka tana itikafi ta shiga za ta itikafin kwana biyar ko kwana goma sai ta yi kaɗan sai al'ada ya zo mata sai ta fita dan mai al'ada ba ta zama a masallaci sai ta fita ta je ta kammala al'adarta to ko mai gidan da kuma sa sadu ita ba ko da shi ba ya itikafi din za ta dawo ne ta ci gaba da itikafinta sai ta gama su sannan ta cika kafinta kenan sai na sai mu fahimci cewar da aka ce itikafin mai al'ada ko mai haihuwa yana karewa kenan ko mai rashin lafiya da ya fita kenan ba karewa ce irin na mai jima'i ba ba karewa ce irin na mai zina ba qala rahimahullah wa bil akli wa shurbi naharan haka na itikafi yana ɓallewa mutum ya ci ya sha da rana to ya zama ba mai azumi ba wa bil khuruj min al masjid li ghairi ma'isha haka na itikafi yana ballewa yana lalacewa mutum ya fita daga masallaci li ghairi ma'isha ba dan neman abinci ba aya aw li ghairi hajatil insan ko kuma ba dan wata bukata ta dan adam ba biyu ashe waɗannan abubuwa biyu su za su baka lasisin fita daga masallaci zuwa waje abu na farko ma'isha abinci kun lura da ke ko kai ba mai kawo maka sai ka fita ka siya a nan masu da koko ko nan masu saiwa saboda ka gwargwadon yadda za ka fita za ka samu gwargwadon yadda aka halatta maka ka fita ka siya ka dawo kenan. kun fahimci wani da ke ko kenan mutum ya je so abinci sannan ya za yi tafirar raki wannan ya ƙara akan abin da aka halatta mishi wa kullu mahzurin ma darura bi qadri ma ta'tadu darura duk abin da aka halarta maka saboda larura wanda yake da haramun ne to fa gurgurdan da kadar gurgurdan yadda aka halatta maka saboda haka ana fita da mutum ya je ya so abinci ya dawo au hajatul insan ko bukata ta dan adam fitsari wanka uku kenan a kai eh wankin ya zo da riga ɗaya ko biyu ma'ana yana cikin musulunci wai guba ta ne yana zai je fashin kun gane wannan da ke ko sai bukata ta dan adam da yake ya san yana da abin da zai barrantar da kai kanshi a gaba Allah shi zai sa ya fita ya halatta mai tukafi yanki farce dan ba ake haji ke yi ba kun fahimci wannan da ke ko ya halatta a ɗaura mushi aure yana cikin itikafi ya halatta ya ɗaura aure abin da ya zama malamai suke faɗa wannan duk da yawa mutane sai su ɗauki yi itikafi su hukunta aji su ba mai itikafi wanda yake aikin hajji yanzu ko yake umara a yanzu haka tunda muna cikin watannin umara tunda umara a kowace shekara a kowane lokaci ana yi duk wanda yake umara yana sanye da riga umara haramun ya daura mishi aure ko an daura mishi bai dauru ba haramun da ya daura aure ko ya daura aure auren bai dauru ba kun gane wannan da ke ko wanda yake sanye da ihramu umara kenan to amma yanzu muna magana mai kafi daga mai kafi ya halatta a yanke mishi farce mun taba da wani a kafi ya halatta a yanke mun eh, eh, a mai yankan farce za ka fahimci wasu abubuwa duk mutumin da ga yana irin waɗannan tambayoyi fatan alkhairi ne a cikin al'umma ina fatan mun gano wani da ke ko saura da izinin Allah ta'ala nan muka tsaya kan magana akan abin da ya shafi tikafi kuma akan wannan za mu tafi hutu ubangiji madaukin sarki muna roƙon da sunayen shi kyawa da cikin kushi madauka Allah ta'ala ya nuna mana wannan watan mai albarka watan Ramadan kuma ya sanya mu gani farkon shi lafiya mu tsaron shi lafiya ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa da wanda aka yanta da waɗanda ake yantawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kuma zuwa yau muka rufe dukkan karatuttuka na wannan shekarar karatu din idan Allah ta'ala ya kai mu azumi kai tsaye zan fara tafsiri tsakanin bayan sallar isha ba tsakanin magariba da isha ba bayan sallar isha zan fara tafsiri insha Allah ta'ala karatuttuka kuma gaba daya za su dawo ne a asabar ta biyu bayan sallah in aka yi asabar ta farko ana cikin sallah in aka yi asabar ta biyu to a asabar ta biyu za a dawo da izinin Allah mu dauke sarki kenan da safe sai a dawo muwatta wa gari kuma a ci gaba da karatu da izinin Allah mu dauke sarki subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masu itikafi Allah ta'ala ya karba musu itikafin su da ibadu gaba daya Allah ta'ala ya karba mana subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka